a nan kaduna ana cewa wai ai abin cutar ne ta bulla kano har aje jawo wannan mace-macen da ake yi ba wani ciwo da ya bulla kano kawai dai ana san ya san da abin ake san a yi to saboda haka ana kallon yana son ya amfani da wannan damar ya nuna shi fa ciwon ya riga ya yi oba kano saboda ga irin rashe-rashen da ake yi a dube shi a bashi kulawa ta musamman ya bai aji lagos an ba su 10 biliyan ba tashin farko ya so yake bitin lagos ne amma ba wani ta da wani alaka da wannan mu yanzu mutane ma an ka zo ai ba ka ce wai ana wannan lockdown din sosai ba to dan ka fita gari ko ina mutane na yawon su da baburan su da motocin su kasuwa ce ba buɗe ba da kuma kantina na na kan manyan titina cikin lunguna ko ina harkoki ake sannan mutane na fita ta tafi wata unguwa ta tafi wata unguwa a babura dan ayin adaidaita ma na ga hayas ma suke yi To amma game da mace-mace wannan sabon abu ne koko tun da ma ana irin wannan mace-macen da yawa. A gaskiya dai kawai a wannan dan tsakanin kawai Allah ya kawo shi. Dan tsakanin nan ne kawai Allah ya kawo shi. To ya su al'umman jihar Kano kake gani game da wannan abubuwan da ya faru? Su yadda suka kai suke kallon yanayin mace-macen da ake yi. A su ma suna kallon shi a matsayin kawai wata kamar annobar mutuwar tsofaffi ce amma ba wai annobar coronavirus ba. ana dai kallon ta kamar wata kawai annoba ce Allah ya saukar tsofaffi ake ta rasa su to amma yanzu za a iya kiyasta kamar yawan mutanen da suka rasu daga wannan faruwan wannan annoba. to ai ka san mutum yana son kiyasin ce in ya bibiyi inda abubuwan suke amma kamar makabartu ai kaga suna da bayani cewar suna ganin ana kawo gawawwaki fiye da yadda ake kawo don misali a cikin manyan magabatu wani za ka ce a rana za a kawo mutum ɗaya ko biyu Mm. wata rana ma sai ko a kwana biyu ma ba a kawo kowa ba mm. amma da wannan abin ya faru a rana sai a kawo mutum talatin mutum arba'in ma mm. a magabarta ɗaya sannan za ka je magabarta kuna magabarta ku ga an kawo wasu kuna ciki ku ga wasu ma sun zo kuna hanyar dawa ku haɗu da wasu suna shiga haka za ka ga ta yi kamar irin da irin a ce wata annoba ta ɓarke ta amai da gudawa ɗin nan ita take saurin kisa to kamar haka abin ya zama to duba da cewa an hana gwamnati ta hana wato ta fitar da doka na hana zirga-zirga da yawan cakuduwa to bangaren cakuduwa a makabartan nan yaya kake ganin yanayin yadda al'umma suke ai yadda ka san a masallacin idi hmm. haka za ka ga mutane a makabartar hmm. to kana ganin wasu ba su yarda da ciwon bane a jihar kano a to ina fa aka yarda da shi an yarda akwai shi kawai amma a baki amma realitin da kawai mutane ganin sa suke kawai bai kai yanda ake faɗansa ba kuma kusan haka kowa belief din sa kiwon bai kai yanda ake faɗansa ba kuma kuma ni a tawa mahangan ma ba eh wato wannan ciwon mun yadda cuta ce amma ta fi kama fararen fatu musamman kuma wanda suke amfani da abun cutuwa irin na zamani na gwangwani da abubuwan sanyi da makamantar na jin daɗi ya gane? Eh. da yadda abin ya ɓarke a cikin turai da larabawa. Eh. Da ya zo nan Afirka, idan ka dubi analysis ɗin da aka bayar a ƙasashen Afirka na arewa na larabawa fararen fatu. Eh. sai ka ga cewar nunan ba a komai. Hmm. Saboda kamar satin da ya wuce tsakanin Egypt da Algeria hmm. da Morocco hmm. kaga wannan da larabawa ne kuma yan Afirka eh. kuma suna yanki zafi in ma zafi yana hana cutar to su sun kowa zafi hmm. to amma analysis din da aka bayar a cikin kasashen suna da wayanda suka kamu not less than 80,000 sannan kuma kowace kasa a cikinsu tana da wayanda suka rasu not less than 20,000 ka gane? Eh. to amma mu kuma a nan afirka i mean not less than 2000 mu mm-hmm. kuma a nan Najeriya, Cameroon, Ghana, Niger. Mm-hmm. A wannan lokacin na satin da ya wuce tun da aka bada analysis din. Mm-hmm. Ba wanda ya rasa mutum sama da goma sha biyu. Kuma ba wanda ya ce da wayanda suka kamu suka haura mutum ɗari biyar a wannan satin. To, kaga sai ka ga cewar kamar wato mu baƙaƙe ne. muna da wata kariya wacce ba mu san da ita ba A kan wannan ciwon ko da ya zuwa ya same mu akan tsara zamfasu ne ya tsori daga cimaka mm. ka gane tun da cimaka mu ba ta su bace uh, yanayin wahalhalun rayuwar mu ba irin nasu bane sun fi hutawa da jin daɗi ne shi yasa ciwon ya fi samun sukuni a wurin su a kanmu ka gane su ban kama haka nan ma din a to ubangiji Allah ya kawo mana ƙarshen wannan amin da farma annabi Allah ya kawo mana Allah ya sa mu kai ƙarshen abin lafiya